فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وديا دي بو سبتك الله سبحانه وتعالى يقدر سادور مدكو أولا يمتشينا لاربا goma ga watan ramadan shekara na 1440 daidai bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da shi ne yammaci na sha biyar ga watan biyar shekara na 2019 miladiya domin ci gaba da karatu na tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratu ala imran wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masjidus sahaba a nan sabuwar unguwar GRA cikin garin Bauchi idan za ku iya tunawa jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya na 153 wanda za mu sake maimaita ayan saboda alaƙanta da ayan da take biya da ita muna kuma ci gaba da magana ne akan wato abin da ya shafi yakin Uhud mai Allah ya ce A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir

تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله قدير بما تعملون Allah maɗaukakin sarki ya ce, "Iz tus'iduna la taluna ala ahadin, war rasulu ya da'ukun fi ofrakun, ku tuna lokacin da kuka arce a guje, istus'iduna yayin da kuka arce a guje wala taluna ala ahadin ba kwa juyowa ku yayi kowa ba ku sauraron maganan kowa wal rasul yad'ukum fi ukhrakum annabi yana kiran ku daga ƙarshen wato tawaga yana tace ku dawo ina ku gudu kuke tayi kawai ba ku sauraro fa asabakum ghamman bi ghammin sai bakin ciki ya same ku akan wani bakin ciki Likala tahzanu ala ma fatakum domin kada ku yi bakin ciki akan abin da ya tsere muku wala ma asabakum ko abin da ya same ku allahu kabirun bima ta'malun lalle Allah madaukakin sarki masani ne game da abin da kuke aikatawa anan malamai suka ce iz wato zarfiya ce ita kuma zaraf kullum in ta zo to takan zo da muta'alliq wato abin da ke rataye da ita sai dai anan sun ce muta'alliq din a galibin lokaci akan share shi wato yakan zama mahzuf ne wato sai ya zama takadirin uzkuru istus iduna ku tuna wato kalman uzkuru sai a cire shi ke ku tuna lokacin da kuka kasance kuke guduwa an ce tusidun wato ai don ma wata'un ya sha bamban da tas'adun wato ai fatha in an sa fatha ma'anan shi daban idan an sa don ma kuma ma'anansa daban idan an sa don ma ma'anansa wato min al-is'ad ne an ce al-is'adu shine as-sayru haraban wato mutum ya iba a guje amma akan filin ƙasa wanda yake wato flat wato filin ƙasa flat kai ta gudu a kansa to shine sai a ce as'ada fulanun wato ana nufin wane ya fita da gudu amma idan an ce wato tus'iduna da yin domma wa ta'un din shi kuma min as-su'ud ne as-su'ud ko ma'ana ar-ruqi hawa sama wato ka rika hawa wani abu wanda zaka yi sama sai sa Allah ce ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'u kaga sai ce zuwa ga Allah ne kalmomi kyawawa suke haurawa kaga wancan ke amma shi na wannan wato na tus'iduna bi dhamma to lallai shi wannan a minal abin nan min fi'lin as'ada ne wato daga as'ada idan an ce as'ada wato yus ido to ana nufin tafiya da gudu amma akan ainihin wato ƙasa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa wani aya cikin suratun nisa'i da yake magana akan taimama yace yammamu sa'idan tayyiba ku yi taimama da sa'id saboda haka wato as haraban ala wajihil ard tusamma wato as-sa'id wato mutum yayi tafiya a kan ƙasa da gudu wanda ba hawa tudu yake yi ba wannan shine ake kiransa wato da ainihin an kira shi ne da sunan kan ƙasan domin asalin kan ƙasa sunansa as-sa'id saboda haka mutumin da ya gudu a kanta ba tare da ya hau sama ba za a iya kiransa da wannan a ce wato as'ada fulanun wani yayi gudu akan ƙasa iduna. ku tuna lokacin da kuke gudu akan ƙasa wala talwuna ala ahadin ba kwa juyowa domin sauraron kowa war rasul ya da'ukum kuma annabi na ta kiran fi ukhrakum wanda yake gwada maka jagoranci irin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi a jagorancin sa wato komai shine yake yin na baya a tsarin shugabancinsa kamar yadda ya faɗa cikin hadisin muslim yake cewa wato sayyidul qaum akhiruhum shurba wato shugaban mutane shi ya kamata ya sha ruwa a ƙarshe wato sai kowa ya sha sannan shi kuma ya zo ya sha to haka in ana tafiya wajen yaki to in ana tafiya ko ana dawowa to shi yana bin su ne a baya yadda ka san dai makiyayi da dabbobinsa ba wai shi yakan wuce gaba ne su suna bin sa shi yakan sa su a gaba ne shi yana bin su to annabi yakan zama shine a ƙarshe hadisin jabir zai gwada mana haka da annabi sallama yayi karo da jabir wato akan raƙuman sa kad a'ya ta ta ta ta yi gardama ta ki tafiya annabi sallama yazo ya da keta masara sayran lam yasir misla ta kama tafiya irin tafiyar da da bata taba yin irin shi ba wanda da ta ki ta tafi sai annabi sallama ya ga kaman jabir ba ya san raƙuman sai annabi ya ce bi inihi ka sayar mun da da raƙumanka sai jabir ya ce nawa za ka saya sai ainihin wato annabi ya ce to dan saya ukiya guda sai jabir ya ce a'a ya ce to to nawa za ka sayar ya ce kai dai ka saya ya ce a to ka ni ana faɗa ka fadi kai nawa za ka sayar sai jabir ni daga bisani ya ce ya yadda ya sayar da shi wato ukiya sai ya ce amma na mun yi sharaɗi fashtarattu lahu humlanahu wato muka yi sharaɗi cewa tun da ta ibo kaya a kanta ko ni kai na da nake kanta ba zan baka a lokacin ba sai mun koma gida in ta kai ni gida sai a turo ma da ita sai annabi ce to babu damuwa bayan sun isa sai ya turo da da raƙuma wa annabi sallallahu alaihi wasallam to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya zo zuwa gare shi ya zo da raƙuman sai annabi ya ce masa aturani ma kastuka li jamalaka fa laka wa darahimaka fa kana ganin mun yi ta cece ku ce a wurin tayi nayi ta tayawa kana ganin kamar ina so ka bani ne a maho a'a ba wai dan haka bane sai dan koya mutane wato sauran musulmi cewa ya halatta a yi ciniki ka kawo abu a ce na saya ka a ban saya ba ku yi ta har ku samu inda za ku daidaita ya ce ni abin da nake cewa je ka da raƙumanka ‘yan kuɗin da na baka ma din riƙe din na bar maka sallallahu alaihi wasallam to saboda haka wannan ya gwada cewa annabi kullum a wurin tafiya a baya yake yana yana tafiya a baya ne ko wani zai manta kayansa ko wani zai gaji ko wani na neman tallafi ko taimako to annabi yakan zo ya ya agaza mu saboda haka su sun gudu annabi na bin su a baya yana cewa ku dawo ku dawo ku dawo wa rasul ya da ukun fi ukhra annabi na kiran ku daga bayan ku fa asabakum ghamman bi ghammi sai damuwa ko bakin ciki ya same ku akan bakin ciki as-sawab gashi anan an faɗi kalman sawab wanda shi kuma sawab wato asalinsa abinda yake nufi shine almujazatu alal amal shine a maka sakamako akan wani aikin da kai to sai dai galibi an fi kiran lada akan aikin kirki idan mutum ya aikin kirki aka ba shi yan kuɗaɗe ko aka shi ya ce an ba shi ladan aikinsa to amma har aikin banza in kai in aka maka wasu yan bulalu wannan ma duk ladan aikinka ne yawa saboda haka a wurin larabawa su suna kiran shi as-sawab in an ce as-sawab shine al-mujazatu alal amali in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran wato a sakanta maka akan abin da ka aikata in alheri ne amma alheri in sharri ne a maka ainihin wato sharri saboda haka in kai laifi aka ma bulala wannan sakamako aka baka lada aka baka na abin da ka aikata sai sa Allah ce hal suwibal kuffaru kaga da aka je kiyama an wayi gari kafirai suna dariya wa mumine a nan gidan duniya da aka je kiyama kuma sai mumine suna suna dariya wa kafirai shine sai Allah ce hal wibal kuffaru ma kanu yafalu shin ba a sakanta ma kafirai abinda da suke yi ba an sakanta musu abinda da suke ne su yanzu aka musu amma kaga abinda aka musu ai ba mai dadi bane amma kuma sai aka kira shi da sawab wato an ba su kamar ladan suke to sai sa anan ma da aka ce fa asabakum ghamman bi sai Allah ya ba ku ladan ku wani irin lada na sakamakon abin da kuka aikata shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi manzo ne bai dace a saba sa ba bayan shi manzo ne sannan kuma a filin yaki shi komanda ne bai kamata a saba ma komanda ba a filin yaki in ya faɗi magana dole abi in ba haka ba za a samu matsala wa'in abubuwa guda biyu da kuka yi to kun cancanci kuma a muku sakamako to sakamakon ba mai daɗi ba ne saboda haka sai aka bari wanda da a farkon yaƙi ku ne da nasara amma da yaƙi ya je ƙarshe kuma sai nasaran ya dawo wato na kafirai ku kuma aka yi nasara a kanku to ka na farko akwai bakin ciki a ce kana ganin kamar kai da ka yi nasara kuma sai a zo a yi nasara a kanka akwai damuwa to kuma abu na biyu ma sai kuma ya zam ganiman da kuka dan samu ma aka sake dawa aka kuma kwacewa ma aka sassara wasu aka kashe wasu fa asabakum ghamman bi zammi to ana cikin haka ma sai labari ya zo aka ce annabin ma an kashe shi to kaga damuwa kan damuwa sai sa malamai suka yi magana akan wannan ba'un da take cikin fa asabakum ghamman bi ghammin wasu suka ce bi ghammin ba'un din nan lil musahaba ce wato tana nufin fa asabakum ghamman mashuban bi ghammin wato sai wani bakin ciki ya same ku tare da wani bakin ciki wato ba ku fita a wannan ba sai ku sake shiga wannan ba ku fita a wannan ba sai ku sake shiga wannan wasu kuma suka ce bawon din nabi ma'ana ala ne ana nufin fa asabakum ghamman ala ghambin wato wata damuwa ta same ku akan wata damuwan da dama kuke kanta kuna cikin damuwai na yanzu an yi nasara akan ku an karkashe muku wasu sahabbai kawai kuma sai aka zo aka ce ma annabin ma an kashe shi kaga wannan abu ya zama mai dungurungum kenan to me yasa haka ya same ku Allah ce likaila la tahzanu ala ma fatakum me ya tsere musu domin kar ku yi bakin ciki kuma akan abin da ya tsere muku shine ganima ai daga farkon yakin nan ku kuka fara har kun kashe su kun samu ganima kuna ganin kuna munna sai kuma yaki ya jiyo kanku to yanzu da aka zo aka sake bubbuge ku kuka watsar da ganiman kuma kuka ranta a guje to ai da ku rinka jin bakin ciki ka da fa na samu kaza amma yanzu ya kubce mu to wannan ba kana jin damuwansa ba to sai kuma wani yana cewa to shi yana jin damuwa an sare masa hannu wani jini na fita a kafansa wani an masa kaza duk wannan ai abun bakin ciki ne to amma da aka ce muku an kashe annabi wannan kuma ai damuwan ya fi kowanne ba za ka manta ma da an sare ka a hannu da ka manta an soka ma kibiya a jiki da ka manta da ka samu ganima yanzu babu ganiman saboda mutuwan annabi ya fi kowane abu tashin hankali saboda haka shine fa asabakum ghamman ala ghamm wato sai aka shafe ku da wani bakin ciki akan wanda da can kuke ji kuna cikinsa shine labarin mutuwan annabi likai la tahzanu dan ma kar ku fara tuna bakin cikin wayance abubuwan da kuka rasa alama fatakum wala ma asabakum ko raunin da aka muku a jikin ku saboda a lokacin da ku ji kun shiga cikin damuwa da bakin ciki sama da wanda kuke tunanin kuke cikin sa to ana Allah madaukin zuriya wallahu kabirun bima ta'malun Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa sauraka da sanin Allah maɗaukakin sarki ya yi muku haka don akwai a muku darasi a ba ku darasi cewa ko ba annabi wani aka tura shi kwamanda a cikin kuton an je yaƙi kan wani ya saba wa maganar kwamandan saboda kana saba wa maganar kwamanda a filin yaƙi to ka wargaza yaƙi gaba ɗaya saboda shi a matsayinsa na ƙwararre na masani na wanda ya jima a wurin yaƙi aka yadda aka zaɓo shi ya je saka ku a wuraren da suka dace sai wasu suka zo suka suka yi breaking wannan tsarin shikenan sun yi defeating din kansu sun wargaza yaki da saboda haka dan a bada darasi cewa ko da na baya ne in kuka tashi inda an bar musulmai suka ci yakin a haka to wasu da su ɗauka cewa ko mun saba ma komanda ma zamu iya cin yaki to sai aka bari a a wato yakin ya zama aka yi nasara akan musulmai dan na baya su ɗauki darasi in aka ce an naɗa muku wani shugaba to abin da ya faɗa shine abin da za ku bi kuka ƙibe ba za ku zo ku samu ainihin wato matsala allahu khabirun bima ta'malun Allah madaukin sarki masani ne game da abin da kuke aikata na'am thumma anzala alaykum min ba'di al-ghammi amanatan du'ata أمنة نعاسا يغشى طائفة Allah madaukakin sarki ya ƙara mana da bayani akan halin da musulmai suka kasance a Uhud yace bayan duk kun shiga wannan damuwa baƙin ciki kan baƙin ciki wanda jiya mun ɗauko bayanin an gano Annabi sallallahu bai mutu ba sahabbai kuma sun fidda shi daga cikin ramin da yake kuma suna kokarin su dora shi akan dutse saboda suna ganin suka hau dutsen nan to sun tsira waɗannan kafirai ba za su iya hawowa su zo su yake su to an sha gwagwarmaya a wurin domin a wurin wanda suke kokarin kare shi a hau da shi dutse an kashe wasu da yawa waɗansu kuma an musu muna na raunuka saboda su waɗannan kafirin damuwarsu su cimma kan manzon Allah ne su je su kashe shi suna ganin in sun kashe shi to magana ya riga ya kare amma ba su kashe shi ba kowa suka kashe suna ganin kamar sun kashe maciji ne ba su sara kansa ba saboda haka aka samu su sa'ad ibn abi waqqas su talha ibn ubaidillah da makamantansu wanda je muka zayyana wanda suka rika bashi kariya da makami wani ma an harbo kibiya ne ya kai jikinsa ya tsare su zubairu ibn al-Awwam wanda shine yake rufe wato an harbo kibiya shi yake kwanciya akan Annabi sai a harbi gadon bayansa saboda abin da suke rike da shi na kare kan ma an fasa ta wato ita garkuwan ma sun fasa ta an raba ta gida uku saboda haka sai dai a rinka ruhuwa akan annabin ana kwanciya akan sa an harbo wani yana kansa in ya so shi ta same shi a tare a cire masa a haka fa ake yi sai in kuma annabin zai ƙara tafiya wani ya zo ya juya bayansa ya goye shi ya haura ya je ya ajiye shi ya sake dawowa a zo a mai maida mai da kafuran baya wasu haka dai aka rinka yi har sai da aka hau da annabi sallallahu alaihi wasallam wato zuwa kan dutsen Uhud lokacin da annabi ya riga ya hau duk musulmai da suke ƙasa daga gefe ko ina su ma suka hauro to kamar yadda muka faɗa jiya yakin yayi nisa su ma kafiran kansu sun gaji suna neman yadda da a yi ne dai da a ce su samu manyan kwamandojin ya zama sun gama da su to da ya zama sai na abbakar da tawagarsa ya dawo wato ya shi ma ya juyo da waɗansu mutane ya zama dai mutanen da suka dawo wurin sun haura mutum talatin sai ya zama sun ba wa annabi kwaba sosai ta yadda an kai shi wani wuri da ake ganin ya samu aminci saboda haka dakaru kuma daga nan kowa ta inda yake sai yana ƙoƙarin ya zai yi wato ya za a yi a janye saboda haka yaƙi take idan yaƙi ta ƙici ta cinyewa to dole ne kawai a yi zo da taktis in yadda za a yi a janye ya zama kawai ya zama yanzu ba maganan a yi nasara ba ne kadda ya zama an yi defeating ɗin ku gaba ɗaya ne ya zama dai wasu su samu su yi escaping ko da wasu za su iya mutuwa saboda haka sai aka fara ƙoƙarin kawai ya za a janye gaba ɗaya ya zama ba a cikin filin yaƙi sai aka yi ta kokari haka biyu nan su haura uku nan haka haka haka har dai musulmai suka samu suka koma kan dutsen uku wanda aka kashe su an kashe su an kashe manyan sahabbai su sayyidina hamza su mus'ab bin umair kasu nan da yawa wanda ba za a iya zuwa ma isa kan gawansu ba saboda wuri yayi guri shi ne sai Allah ya ce bayan kun hau kan dutsen nan summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatu bayan kun shiga cikin wannan bakin ciki da kuka hau dutse sai muka saukar muku da aminci wani irin aminci nu'asan taki sai Allah saukar musu da gengedi wato ko sai gengedi ya kama su in kaga kana gengedi ai ana zaune lafiya ne <laughs> ba zaman lafiya ba kai sanin bacci to saboda Allah ya gwada cewa sun samu nutsuwa yanzu suna wurin da ba sa tsoron wato wani abu zai iya faruwa da su to sai Allah ya ce sai muka saukar muku da gengedi yaksha ta'ifatan minkum yana lullube wasu daga cikin ku wato masu imani kowa ya dan zazzauna kawai ya rike takwabin sa na kenan bacci ya ɗibe shi wannan gengedin zai baka hutu na farko idan mutum ya ɗan yi bacci ko kaɗan ne zai ji ya huta musamman in stress ya kama shi sannan kuma zai iya yiwuwa a cikin wannan baccin in ya farka ya manta wasu 'yan damuwoyi wato wanda yake fama da shi a lokacin wa ta'ifatun qad ahammatun anfusuhum akwai kuma wasu daga cikin ku wanda su damuwansu kawai rayukansu wanda wasu malamai sun ce munafukai ne su damuwansu ya za a yi su bar wurin nan ba a kashe su ba to duk mutumin da ya zama ransa ne fi damunsa a lokacin to kaga shi ba zai iya bacci ba kawai yanzu damuwansa yana ta dubawa ta ina ne da a sa kaɗa kawai a gudu ya zunnuna billahi ghairal haq suna ta yi ma Allah zato ba zaton gaskiya ba zannal jahiliya irin zato na jahiliya su gani suke kawai a yau musulunci ya zo ƙarshe tun da yanzu a nan da ya gamu nan ba inda za mu iya ko sauƙa ma mu yi mu gudu ba za mu iya ba to yau musulunci kawai ya zo ƙarshe duk yadda aka yi yanzu dai da a kashe annabi da a kashe na abubakar da a kashe yadda umar mu ma dai kawai yadda hali ya yi kaga wannan suna zato ma Allah ba zaton gaskiya ba ba yadda za a ce musulunci a lokacin bai je ko ina ba shekara biyu ne daga yin hijira ko makka ma musuluncin bai je ba kuma a ce an kashe annabin to me aka yi kenan ai ba yi komai ba ba zai yi a ce daga fara fim din a kashe ebto a shi kenan kuma ya bar fim din an kare kenan to ba da za a ce annabin kuma da aka turo wanda shi zai isar da da sakon ba mutane kuma a ce ana farawa a ce ya mutu ai ba zai yi ba to kaga wannan zaton da suke zato ne na jahiliya domin mai hankali ba zai zaci ba zai taba zaton haka ba ba da za a ce a turo annabi da awan ta je ko ina ba tukunna yanzu da awan ta samu base ne a Madina daga wurin ne ake so a rika cillawa ana kaiwa can can kuma a ce daga daukan farko a ce annabin ya mutu ba zai yi ba sai suna ta tunanin cewa kai mu muna ganin dai musuluncin nan daga nan ma ya kare kenan ma me yasa ma muka fara shiga cikin sa mun bari sai yayi karfi ma ta yanda kaza kaza suna ta faɗan maganganu suna mummunan zato ma Allah irin zato na jahiliya me suke faɗa ne yaquluna hallana min al-amri min shay wato suna cewa ai yanzu kan mu ba mu da wani katabis da zamu iya yi ba mu da wani abin da zamu iya yi domin yanzu kan mu dai da mu jira a zo a yi abin da aka yi da mu Allah ce kul innal amra kulluhu lillah yace Allah ya ce ai al'amari duk hannun Allah yake shi ya san yanda zai yi da ku yanzu halin da kuka samu kanku a ciki ma Allah ne ya ga dama ya zama wa'annan daga cikin ku manya manya sun sha waɗannan daga cikin ku waɗansu sun yi escaping waɗansu kaza da sauransu saboda al'amarin a hannun su yake inda an bar ku da waɗannan zallan mutanen ne ko ɗayan kuma ba zai sha ba tunda ku nawa ne ba ku da kuma ga abin da kwamandan ku ya ɗaura ku akai kun zo kun saba kaga duk kun wargaza yaƙi amma saboda al'amarin yana hannun Allah shine yasa wato ya bari waɗansu daga cikin ku suka yi shahada wasu kuma suka tsallake Allah yake su waɗannan munafikan yakfuna fi anfusihim ma la yubduna lak suna koyar da wani abu a cikin zuciyarsu abinda ba sa gaya maka wato kai annabi ba za su gaya maka me yake cikin zuciyarsu ba amma tabbas sun ɓoye wani al'amari a cikin zuciyarsu me ne suka ɓoye ya ƙuluna laukala na lamin al'amri shay'un ba qutilna hahu suna cewa da an bi shawarin mu a matsayin mu na dattawa ai da yanzu duk ba aka kashe wanda aka kashe anan to kaga su ai suna ganin cewa sun ba da shawari cewa kar a fito su zu sun ce kar a fito kawai a zauna wato a garin madina in ya so kafiran su zo in an sun shigo a musu kofar rago a cikin gari a yi abin su kuma matasa suka gwada a fita kawai ba wani magana a je a tare su wato a wurin uhudu duk abin da za a yi a yi a wannan to sai suna cewa ai inda an bi shawarin mu to ai da ba kashe mu anan shine sai Allah ya ce a wannan bin shawarin ku ba shine yasa aka yi muku wannan an an ba ku darasi ana so ku dau darasin darasin abin da ya faru da ku ku ne kuka jawo ai tun a baya kun tambaya an na haza ta ina aka fito mana haka abin ya zo Allah ce qul huwa min indi anfusikum abin ya faru ne saboda an samu matsala ne daga wajen ku ba din an samu matsala daga wajen ku ba da ku da ku yi nasarar yakin nan amma ku ne kuka janyo to shine sai Allah madaukakin sarki yake cewa qul ka gaya musu law kuntum fi buyutikum da a ce ba ku fito ma yakin ba duka kowa na gida labarazal lazina kutiba alaihimul qatlu ila ihim wanda aka rubuta musu za su mutu wallahi sai sun fita daga gidajensu sun tafi har makwantansu inda za su mutu da sai wani dalili ba yakin ba wani sababi kuma ya dauke ka zaka tafi wuri kaza ka shiga mota an kaje daidai inda zaka mutu ne kai hatsari a wurin kuma nan ka mutu saboda abinda Allah ya rubuta ma mutum na lokaci na ajalin mutuwa ai ba zai yi jinkiri ba wala yu'akhiru Allahu nafsan wala yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha na'am wallahu khabirun bima ta'malun to Allah madaukin sarki yace wala yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah baya jinkirta mu wata rai in ajalinta yayi wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne game da abin da kuke aikata saboda haka ka gaya musu laukuntun fi buyutikum labaraza allazi kutiba alaihimul qatlu ila madaji'i ko da kuna gida ba ku fito yakin ba to wanda ranar mutuwarsa ya riga yayi sai ya fita daga gidansa ya tafi inda zai mutu to anan alkitaba kala biyu ne akwai kitabatun qadariyya akwai kitabatun shar'iyya Allah subhanahu wata'ala ya ce wa laqad katabna fi zaburi min ba'd zikr kaga Allah ya ce wala qad katabna fi zabur haqiqa mun rubuta wato a cikin littafin mu na lauhil mahfuz min ba'di zikr an al arda yarisuha ibadi as-salihun lalle kasan nan bayin mu na kwarai sune ne za su gaje ta kaga wannan kitaba ce kadariya ana nufin yadda Allah ya kaddara kenan ya shirya haka abin zai kasance amma wanda muke cikin ta na azumi ya yi ayyuhal na amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal na min qablikum la'allakum tattaqun kaga wannan kitaba ce shar'iyya wato ya ku waɗanda kun kai imani mun wajabta muku yin azumi wato kama yadda muka wajabta mu waɗanda sun ka zo gabaninku wannan kitaba ce shar'iyya to kitaba qadariyya shine Allah ya riga ya kaddara abin da zai faru a wannan duniya daga farkonsa har zuwa ƙarshensa kuma duk abin da ya kaddara na zai faru a cikin kauniya ko kadariya wannan ba a misin ɗinsu shi in lokacin sai yi kawai dole zai faru to kaga irin su mutuwa wa'annan suna cikin kitaba ne kadariya abin da Allah ya kaddara na mutuwa to in lokaci ya yi sai mutum ya mutu saboda haka duk wanda aka rubuta mishi mutuwa daga cikin wanda suka mutu a filin yakin nan to ko ba su zo yaki ba ranar mutuwarsu in ya yi kowa sai ya je inda wato inda zai mutu mun sha ba da ah, bayani akan kissan da ake kawowa wato na wani mutumin da a fadan annabi Sulaiman alaihi salam ainihin wato ya ga wani mutum yana ta kallon tunda kun san fada annabi Sulaiman kamar yadda muka faɗa kowa ma akwai a fada akwai aljanu akwai mutane akwai dabbobi ba mala'iku ma sukan zo sukan zo su rikide su zama mutane a zo a zauna a yi maganganu da su a tashi wani mutum a fadan sai ga wani bako ya zo kuma bai san bakon ba sun zo sun yi magana kuskus da annabi sulaiman amma bakon kuma yana ta kallon shi to kasan mutum ya cika kallon ka dole ka damu to wannan shi ya ne bai ni ba kuma bai na masa to sai bayan bakon ya tafi sai ya zo ya samu annabi sulaiman to wannan waye ne ka ni yana ta kallo na ni ban san shi ba sai ya ce ai wannan mala'ika a zara'ilu ne mai karɓar rai kenan mai karɓar rai ya ce ya ce ne ta kallo ne ya ce a to akwai matsala gaskiya tun da yake ta kallo na akwai matsala kawai to yanzu ne kake so yace a ni ai iskan kan nan da take tafiyan wata guda da mutum nake so a bani ta raba ni da garin nan kai ni can kasan indiya kawai ni in bar ma garin nan tunda aka dai mala'ikan mutuwa ke ta kallo na gaskiya da a samu to ya ba shi iska ya iska ya tafi da shi bayan an dade an jima sai mala'ikan nan ya sake zuwa mala'ikan ya sake zuwa wajen annabi Suleiman sun gama maganar su zai tafi sai annabi Suleiman ce ni kan fa dama ina so in tambaye ka ranan ka zo ka ga wani mutum anan kana ta kallon shi me ya faru ne kan mutumin ya zo ya kawo min kuka ya ce kana ta kallon sa kai waye ne nace ai kai mala'ikan mutuwa ne yace ai abin da yasa nake ta kallon sa ya ban mamaki an ce min nan da yan awanni hudu zan karbi rayuwansa a India kuma na ganshi a Sham yanzu shi ina ta tunanin anya shine ko kuma in shine ya zai yanzu har ya tafi India nan da awa hudu ko biyar har in je karɓi rayuwarsa to kaga shi kuma yana nan yana ta cewa a kai shi inda ya gudu shi ko mala'ikan na mamakin cewa a can ne za a karɓi rayuwarsa to shine kul innal maut alladhi tafiruna min fa innahu mulaqikum تردون إلى عالم الغيب فينبئكم بما sarki ce kul innal سركي يقول إن min kun ga mutuwan nan da kuke guduwa mata fa innahu mulaqikum wato za ku yi karo da ita ne wato ita kamar duk inda ka tafi shan kanka take ba tana bin ka bane a baya ka sa abu in a baya yake bin ka halala kai ya tsere masa amma duk abin da ka ce a sha kanka ne ka san kawai kicibin za ku haɗu saboda haka ita mutuwan nan kawai wato sai da in lokacin ka bai yi ba idan lokacin ka yayi kawai da sababi babu sababi wato ainihin kawai mutum zai mutu to shine Allah yake a gaya musu idan Allah ya kaddara wani daga cikin su zai mutu to lallai ko da kuna gidajen ku labaraza allazi kutiba alaihimul qatlu ila madajihi wanda aka rubuta masa mutuwa wallahi sai ya fita daga gidansa nan ya tafi inda zai je ya kwanta wato inda makwancinsa take abinda ake nufi wato makwanci nan. makanul ittija ana nufin inda zai je ya kwanta domin shi abin da mamaci yakan kwanta a cikin kabarinsa duk da ba wai nan ne wurin kwanciyarsa na dindindin ba amma dai zai kwanta ai zuwa wani lokaci to zuwa lokacin da za a tashe shi domin wato ainihin ranar alkiyama waliyabtali Allahu ma fi sudurikum kuma Allah yayi haka ne dan ya jarrabi abin da ke cikin wato kirazanku ta hanyar haka ne kowa zai bayyanar da abin da ya ɓoye a cikin zuciyarsa shine an zo da jarabawa gane ku wato idan an zo da jarabawa to kowa zai iya furta abin da yake ainihin wato cikin zuciyarsa wal mahisa ma fi qulubikum kuma Allah ya yi haka ne domin ya tace ya wanke ya tsarkake abin da yake cikin wato ainihin zukatanku wal yabtali Allahu ma fi sudurikum wal yumahisa ma fi qulubikum Allah maɗaukin sarki ya yi haka ne domin ya jarrabe abin da ke cikin kirazanku kuma ya tsarkake abin da ke cikin kwakwalanku wato ya daidaita tunaninku ku bar mummunan zato wa Allah madaukakin sarki sannan ku koma ku dogara ga Allah ku yadda da shi shine mai samar muku da mafita a cikin dukkan al'amuran wallahu alimun bi zati sudur Allah madaukakin sarki masani ne game da abin da kiraza wato suke ɓoye da shi wannan yana yin nuni da cewa Allah madaukakin sarki ya kawo muminai ɗauki daga ƙarshe wato bayan ya koya ya gwada musu darasi da za su ɗauka a cikin wannan yaƙi sai kuma ya kawo musu mafita to ana wannan yanayin ne ana zaune a cikin wannan yanayi wato sai abu sufiyan ya zo da dokinsa shine yake tambaya a fikun muhammad a cikin wanda kuke kan dutsen na akwai muhammad sai suka yi shiru ba wanda ya amsa a fikun ibn abi kuhafa akwai abubakar a cikin ku aka yi shiru a fikum ibn al-khattab akwai umar a cikin ku sai aka yi shiru sai ya ce waɗannan kan mun riga mun gama da su sai umar ya gaba zai iya shiru ba sai ya yi magana ya ce ƙarya kake yi ya ce wallahi kazabta laqad abqa Allahu ma zai Allah ya bar wanda za su ci gaba da ɓata maka rai sai ya ce o'ul hubal ya ce to gunkin hubal da ya ɗaukaka gunkin hubal ya ɗaukaka sai annabi ya ce ala tujibu ba za a maida mishi amsa ba sai suka ce me za mu ce ya ce ku ce allahu a'ala wa ajal ku ce allah ne mafi ɗaukaka mafi buwaya sai yake cewa to wato alharbu sijal to ai yaƙi dama ga shi nan jiya naku yau kuma namu jiya kun kashe mu a badar mu kuma yau gashi mun lama a uhudu mu ba mun kashe ku sai annabi ya ce a bashi amsa aka ce me za a bashi amsa ya ce a gaya masa cewa katlana fil jannati wa katlakum fil nar ba ɗaya muke da ku wanda kuka kashe mana suna aljanna wanda muka kashe muku ku kuma suna ainihin wato gidan wuta to haka dai ya rika tambaya wato ana bashi ainihin amsa to daga nan ya fahimci cewa lallai waɗannan da yake nema ba su mutu ba to sai sa da suka kama hanya suna tafiya da su tafi makka suna ta tattaunawa a hanya sai suna cewa kai to yanzu mu su ko mu koma mu karasa su mu su ko mu koma mu karasa su daga ƙarshe suka yanke shawarar cewa su koma kawai su karasa su bai kamata su su ba to bai kamata su su ba eh to su koma to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai wasu da suka fito hanyar makka suka karasa sai suka gaya wa annabi a wajen uhudu saboda an sauko ana ta kokarin tara gawawwaki ana ta dubawa annabi yakan ce ina wane sai a ji a duba ko wani ya ce ana gan shi cikin wanda aka kashe su ina wani har sai da aka zo kan Hamza Sidna Hamza aka samu kafirai sun fafe cikinsa sun mayi gunduwa gunduwa da shi da shi da Mus'ab ibn Umair da ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallam wadda an yi gunduwa gunduwa da su su biyu hada su aka yi a cikin wato mazubi guda ɗaya yar uwar Hamza ita ce ta zo tana ƙoƙarin yadda za a yi ta je wato kan gawansa daga farko sai annabi ya hango ta sai ce lallai a hana ta ci maza maza a je a hana ta kar ta in ta ga halin da yake ciki wato za ta za ta ɗemauci to amma abu sufyan lokacin da ake saman nan ya yi magana wa ainihin su sahabbai ko wa annabi sallallahu ya ga masu cewa za ku sa za ka samu baffanka hamza an yi gunduwa gunduwa da shi ba da umarni na bane ya ga mishi wannan domin ya san cewa tsarin yaƙi tun a jahiliya ba a yin haka ba a sassara mutum wato a daddatsa shi wannan ya saba ma tsarin yaki tun a jahiliya har musulunci ya zo ma ya faɗa da wannan so har kuma a dokokin yaƙi na yau duk wannan bai halatta ba to saboda haka ya gaya wa annabi tun a lokacin to daga bisani annabi yake a je a taro ta sai ta ce ta zo ne da abin nan riguna guda biyu ko likafani guda biyu wanda za a sa wato abin nan dinta a ciki sai annabi ya ce to a tafi da su aka karba a hannunta bayan an je sai aka samu sahabbai biyu ne aka musu haka saboda ka sai aka raba waɗannan abubuwa aka sa ɗaya a cikin nan aka sanya <clears throat> wato ɗaya a cikin nan to waɗannan ana ta wannan hidindimun ne wajen yadda za a busne su annabi ya sa aka zo aka tona rami aka rika wato ainihin a busne su a nan yana cewa a duba wanda ya fi kowa haddan alkur'ani daga cikinsu a sashi a gaba sa'annan sai mai bi masa sai mai bi masa sai mai to sai kuma labari ya zo cewa wa annabi ai kafiran nan fa sun yi shawarin cewa su dawo su zo su karasa a'a to shine inda Allah ya ce alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum واستغشوني فزادهم إيمانا وقالوا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل Allah madaukin sarki yace allazina qala lahumun nasu inna an-nasa jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah Allah madaukin sarki yace wato bayan an zo an gaya wa annabi cewa to ai mu kafiran nan sun sake haduwa a wani wuri sun sake rigurufin kansu sun ce kawai da su dawo su karasa to shine sai annabi yayi bayani wa mutane saboda a lokacin babu bukatan boye komai kowa ya riga ya jikkata kowa ya gaji in ka boye ma in abin ya zo ya faru ƙarshe mutane hala su sake guduwa shine sai annabi ya gaya musu ya ce to ga fa labarin da yake zuwa mana yanzu yanzu an ce mutanen nan sun sake rigurufin din kansu da su dawo me suka faɗa sai mumine a duk a lokacin suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce Allah ya ishe mu madalla da abin dogaro Allah muna nan muna jiran su mu dai mun yarda cewa Allah madaukakin sarki shine mai taimakon mu to a lokacin ne ma sai annabi ya ce to gaskiya a tsarin yaki ba da mu jira su su dawo ba mu ma ya kamata kawai wanda raunin su ba yi da yawa a daddaure musu hannu masu kaza a hau wakai mu bi su to shine fa aka sake shiri fa waɗansu kowa da rauni wani an ji masa kaza aka sake hawa dokin sai aka sake aka sake to tunda akwai kuma masu wucewa su ma wanda za su yi makka su ma tunda wanda suke komawa madina ne za su zo madina ne suka kawo masu annabu labari su ma kuma wanda za su je makka sai suka sake jin labari cewa annabu fa ya ce a shirya a sake su ma a bi su to su ma wai suka ɗauki labari ya suka kai musu suka ce to ai shi ma Muhammadu mun same shi ya sake haɗa jama'ansu sun ce a dawo kuma kuma sai suka razana suka ce kai to kaga yakin nan sai an sake shiryawa a yi haƙuri kar a ce da mu koma tun da dai shi ma yana dawowa to yanzu haka ya samu reinforcement ne na wasu tun da an fi kusa da madina wurin su kaga tsakaninsu da makka a tsakaninsu da uhudu kaga da nisa kwarai da gaske a lokacin kilomita tsakanin makka da uhudu kaga kai kilomita 450 to kaga su kuwa madina tsakaninsu da wurin da inda uhudu yake kaga kilomitocin ba su shi 25 zuwa kaza ba saboda haka suna tunanin kawai an karo wasu sabbin sojoji ne yasa suka ce aje a cin musu sai suka razana suka ce kai mu haƙura mu koma kawai mu tafi makka kowa ya koma gida sai an je an sake shiri to wannan dan labari da annabi ya ji an ce su ma sun koma yace to mu ma mu koma dama ba wai da a iya yakin bane kai dai dole ya zama da barazana yawwa kar ya zama soja yana razana in soja ya razana kaga babu yaki kuma dole ne ya zama da karfin hali haka dai wato za a yi abin nan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam suka juya daga nan kuma ainihin wato aka koma garin madina to abin da ya faru a yakin uhudu lallai wato shedan ya yi tasiri a cikin a rundunan yaƙi na musulmi a lokacin da abdullahi bin ubay bin salul ya tafi da sulusin rundunan wato ya kwashi kashi ɗaya a cikin uku aka bar musulmi saura guda 700. bayan 700 din nan kuma banu salima da banu haris su kuma suka zo suka fara contemplating cewa anya za mu iya ci gaba da yakin da mutum ƙari mutum dubu uku mu wannan ma ya kawo rauni wato a cikin runduna annabi sallallahu duk da annabi ya zo ya yi ta ƙarfafa musu gwiwa ya musu albishir cewa Allah ya ce a gaya muku in dai kuka jure kuka yi haƙuri kuma kuka kiya dokokin Allah Allah zai sauko muku da mala'iku guda dubu uku ko ma guda dubu biyar wanda za su zo su taya ku wannan yaƙi wannan ya karfafi musulmai suka ji haƙuri cewa to bari mu zo kuma a yi haƙuri a shiga yaƙi kuma annabi a matsayinsa na komanda ya raba yaƙin nan yadda ya dace ya saka kowa a inda ya dace tunda Allah ya gaya mana ya ba mu labari Allah ya yaba da yadda annabi ya saka sojojinsa wato yadda ya tsara su wa izgadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'idal qital kaga nan Allah maɗaukakin sarki ya gwada cewa ya jinjina ya yaba da yadda annabi ya saka mutane a wurin yaƙi wato wuraren da aka ajiye su don yin yaƙin ya dace kuma da an bi wannan tsarin ba za a iya yin nasara a akan muminai ba tun da duk inda kafirai za su fito su musu kofar rago an riga an toshi sannan kuma annabi ya yi bataliya bataliya a cikin wannan yan runduna mun kawo bataliya ta ainihin ah, sa'ad ibn abi waqqas mun kawo bataliyoyi daban-daban mun kawo bataliyan Abu Dujana wanda jiya muka yi bayani wanda annabi ya dauki takwabin sai ya ce waye zai karbi wannan kowa ya kawo hannu ya ce wa zai karbi takwabi na da hakkinta sai kowa ya janye hannunsa sai Abu Dujana ya tambaya me ya hakkinta sai annabi ya ce shine in ka rike ta babu dawowa da baya har sai ta lankwashe ya zama ta zama ba za ta yi aiki ba sai Abu Dujana ya ce a bashi aka bashi ya zaɓi mutane talatin ya ce waɗannan suna cikin firka wato suna cikin katiba suna cikin bataliyan aka ce sai da suka ɗaura baƙaƙen wato ainihin tsimma a kawukansu shi'ar nasu shine amut amut wato amutu ko a yi rai haka suka to saboda haka an haɗa an yi shirin yaƙi mai kyau yadda za a iya yin nasara kuma Allah ya gaya mana cewa farkon yaƙin ai musulmai su ne kamar yadda je muka karanta su ne da nasara yawa sun ci gaba da wannan ɗinsu suna suna kashe su suna raka su suna ɗiban ganima hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun har sai da kuka dawo kuna jayayya akan dutse wanda aka ajiye su masu harbi da kibawu shi ko Khalid bin Walid da Ikrimat bin Abi Jahal su ne dama aka sanya su ana so su biyo ta baya su zo wajen mu'minai amma duk in sun zago sukan samu mu'minai suna kan dutse amma lokacin da mu'minai suka suka saba wannan dokan suka sauko shikenan su kuma sai suka samu dama suka shigo suka zo suka raunata ainihin wato musulmi to aya ta ƙarshe shine take bayanin halin me ya janyo haka ga baki daya wato a konkolojin na bayani sai Allah ya ce innal ladina التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد الله عنهم إن الله غفور حليم to ku ji abin da Allah maɗaukakin sarki ya rufe zancen nan da shi duk gaba ɗaya duk abin da aka faɗa na laifin waɗannan wasu daga cikin sojojin musulmi ku lura duk inda Allah ya faɗi laifin sai ya ce ya rufe ya ce na yafe musu to don ka tabbatar da cewa abin da ya faru kawai ana so a koya mutane darasi wato mutane su ɗauki darasi ne ba wai ana so a gaya maka cewa sahabbai sun yi laifi sun yi ba daidai ba a'a a baka dama ka zage su ana so a koya maka darasi ne kamar yadda na fara faɗa tun daga farko duk lokacin da aka sa muku kwamanda to kar ku saba mishi in an ce wannan shine zai jagoranci bataliyar ku to abin da duk ya faɗa to ku tafi akai da zaran kuka yadda aka fara cece ku ce wannan cewa ba haka da ai wannan to kun wargaza tafiyar ku saboda da ku sa mutane taraddudi a cikin zuciya wasu za su bi wannan wasu su je su bi wannan daga nan kuma ba za a samu nasara ba to wannan ana so ka kalli annabi a matsayin ba a annabu ba ka kalle shi a matsayin kwamandan yaƙi to wannan duk inda za a yi yaƙi har duniya ta kare in an sa kwamanda dole a masa ɗaya abin da ya faɗa abi to shine Allah ya ce innal ladzina tawallaw minkum waɗanda suka juya suka gudu daga cikin ku a filin yaƙi yawmal taqal jam'an randa rundunoni guda biyun nan suka haɗu me ya faru inna kuma shaitan iyaka shaitan ne ya zamar da kafansu ta yaya bi ba'adi ma kasabu saboda sashin abin da suka aikata wato abubuwan da suka yi na rashin bin umarnin da kwamandan su ya ba su na rashin bin abin da annabi ya dora su akai na jayayya da shugaban da annabi ya dora musu abdullah bin jubair akan dutsen nan wannan shine duk abin da suka taru suka janyo abin da ya faru إنما shaitanu الشيطان ba'a ما كسبوا ولقد عفى الله anhu amma allah ya yafe musu wannan yasa na ce mana tun farko Allah ya yi haka ne don ya koyar da mu darasi da Allah gafurun halim lalle Allah maɗaukin sarki mai yawan gafara ne kuma Allah maɗaukin sarki yana da haƙuri ɓarai da gaske ta yadda za a yi mishi abu ɗaya a yi biyu a yi uku ba zai kama mutane ainihin wato da laifi akan haka ba zai iya wato barin su su ta yana abin nan wata ran sai ya ɗan ɗaga kafa wani matsala ya same su domin samun matsala in ta same su ne za su gane ashe abin da suke yi ba daidai ba ne domin su zo su gyara abin da suke yi sai sa daga wannan yaki mu'minai suka samu darasi kuma suka zama wato masu tsananin biyayya akan abin da ake ɗora su kai a wajen yaƙi duk da cewa ga munafukai sun yi ta kawo maganganu amma duk Allah ya tarkasa maganganun yayi watsi da shi sun faɗi magana cewa ai mu ne muka san dabaran yaƙi mu muka san kaza mun yi bayani an ki abu namu ai ga irin abin da ya zo ya faru Allah ya ce ba haka bane kowa in wanda Allah ya rubuta masa zai mutu to kawai zai fito ya tafi inda da mutu dolensa ne saboda wannan abu ne da Allah ya rubuta kitaba ce qadariya kauniya haka Allah ya tsara cewa wani ranar kaza ga watan kaza zai mutu ko ya ko ya so ko da sanadi ko ba sanadi sai ya tafi kuma inda zai mutu nan kuma anan dole nan ne wato inda zai mutu saboda haka kenan dai wannan yana yin nuni da cewa lallai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi gwagwarmaya ba kaɗan ba wannan kuma duka fa ya faru ne a farko farkon yin hijiransu bayan an yakin badar wato aka zo aka yakin uhudun nan ba tare da da dadewa ba wanda kuma wannan yaki ga irin halin da musulmai suka samu kansu a ciki amma duk da haka bai sa kuma yakin gaba suka ce ba za su fita ba haka suka fito to haka ne wajen gwagwarmaya na yada wannan addini na musulunci ba a gajiyawa haka mutum zai yi ta yi wannan shine iya abin da za ka iya yi don dama abin da ya kawo ka kenan ma khalaqtu jinna wal illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an inna allaha huwa dhu quwwatil matin Allah yace wannan ba mu halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta duk abin da kaga ka samu a duniyan nan riba kafa ne amma asalin aikin ka bauta ne bautan nan kuma shine abin da Allah ya gaya maka abin da ake so kai daga cikin abubuwan da ake bukata a wajen bautan Allah abu na farko ilimi shine ka sanya zaka bauta wa Allah abu na biyu aiki da shi abu na uku kiran mutane zuwa ga abin da kai ka sani kake aiki da shi to kaga waɗannan abubuwa guda uku tushe ne masu matukar muhimmanci su ne Allah ya ambace su cikin wal asr innal insana lafi khusr kaga illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wato wanda duk wanda baya cikin wannan categories din yayi hasara haka Allah ya ce sai wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai suka rika faɗan gaskiya kaga wa'azi kenan da'awa kenan kiran mutane zuwa ga addini to kuma duk abin da zai faru da su a ciki sai su yi hakuri wata tawasaw bis sabr su jure su dage akwai wahala akwai ɗawainiya sai ya yi wa za a tafi wuri kaza da a je wa'azi da a tafi da awa da a tafi kaza ana nema a kawo tallafi a nemi taimako za a sa a mai a tafi za a duk waɗannan yau a faɗa gobe ma a sake GBA eh, haka ne haka za a yi sai ba za a bari ba saboda shi haka ta hanyar haka ne kawai addinin Allah zai yaɗu ta hanyar haka zai tafi waɗannan sahabban yanzu ana ba mu labarin su fa yanzu da dukiyansu ne da jikunansu da iliminsu da karan kansu duka fa suka yi ta yi haka suka yi ta yada musulunci nan yankin kanin barno ko yankin lakciyar ai cewa aka yi sahabi uku batu bin nafi sai da ya zo har wannan wurin akan doki yanzu kai aka ce ka hau doki kawai ka je duguri in ka je sai an baka gado a tiya cinas ka tafi duguri a doki ai za ka gaya musu to to su fa a doki suka rinka yi mutum ya tashi daga sham ya tafi masar daga sham ya tafi daga sham ya tafi iraki ya tafi daga saudiya ya zo sham daga kaza ya tafi duk kasashen musulman nan wanda zaka ga kasashen da suke karshen duniya tun sahabbai suna nan ake musulunci yanzu kaga irin su malaysia nan ai malai ba makwabtaka take da china ba ba su ne kasashen ƙarshen duniya ba amma kaga ai ƙasan pul ɗin ta ƙasan musulmi ne wanda yake gwada maka musulunci ya jima a wurin ba din ya jima ba za a samu duk kasan su zama mutanen musulmi ba musulunci ya jima a wurin to ka duba kasan irin kasan India kasan Pakistan kasan Tajikistan Turkmenistan manya-manyan malamai za ka samu a cikin wannan wurin tun irin karni na uku na hudu ake da malaman musulunci manya 'yan waɗannan wuraren waɗanda wato sahabbai ba su mutu ba gaba ɗayansu tun da sahabbai ba wanda ya wuce shekara ɗari bayan hijira annabi sallallahu wata ran ya fito ya kalli sahabbai ya ce ba wanda zai wuce shekara 100 a cikin ba wanda zai wuce wannan akhiru man mata min as-sahabati abu tufail mautuhu bi makkah wa sahal bin abdullah bil madina wa anas bin malik bil basra wa mata bi syam abi al qursafa wa ibn abi awfa al hamami wafa wa lam yabqa ala wajhi al ولم ahad ra'a bi الأرض an nabiy al mustafa fahfaz li nazmi ذا تنال sharafa kaga waɗannan su ne mutanen da ba wanda ya wuce shekara ɗari a cikinsu amma ba kwantinan ɗin da ba su kai musulunci ba sun kai afirka sun kai asia yankin gulf kan ma ba a magana sun riga sun kare da ita gaba kiɗe kowa ma ya karɓi musulunci a wannan wurin sun kai ta europe duk malaman musulunci galibi za ka gan su manyan malaman musulunci galibin su turawa ne undulus ɗin da kuke ji ake magana akan ta ƙasar spain ne albania tana kalbu europe ne tana tsakiyar ƙasashen turawa ne su bukhara nan da kake gani kurasan duk waɗannan ƙasashen turawa ne duk waɗannan su imamul bukhari ture ne imam muslim duk waɗannan yawancin su turawa ne suka karɓi musulunci tun tun tun tun tun can tun shekara ɗari uku ɗari biyu da yin hijira har zuwa yau to waɗannan ayyuka da suka yi shine yayi tana so yayi tana so har ya zama ko ina akwai musulmi ko ina ka je ka zaga akwai musulmi to amma sakaci tunda musulmi sun rasa dauloli babu dauloli na musulunci ba zai yi kuma a yada addini ba daula ba dole sai da daula iyaka dai dai yi kokarin abin da za zaka duk wani fahimta in yana da daula a hannunsa to daula ne zai amfani da dukiyarsa da damansa da kazansa wajen yada manufofinsa ko yau kasashen turai da kuke ganin ake kai musulunci yake karbuwa ba wani abu bane saboda musulunci yana da waɗansu dauloli ne a hannunsa irin saudiya irin kuwait irin qatar da makamantan waɗannan ƙasashe wanda za su ɗauki wato nauyin malamai tunda akwai alaƙa tsakanin su akwai embassies tsakanin nan ƙasan da nan ƙasan za su je su nemi cewa a ba su dama su gina wani santa a ingila ko a america sai su tura waɗannan malaman su je su koyi turanci su fara da'awa a samar da masallaci a yi centers na research da kaza a haka haka ne dai ake ta yada wato wannan addini to kaga mu kuma irin nan dole sai dai kawai yamu yamu mu ne za mu tashi tun da zai iya wa ƙasa ne ana ya mutsi dai yi wa wata ran shugaban ƙasa ma ba musulmi ba ne kuma bayan da za ka yi kaga ba zai yiwu ce fitar da kuɗi a jiya a yaɗa musulunci ba to amma ku musulman ku ne za ku bayar da kanku wanda zai iya nasiha mai wa'azi ya yi mai dukiya ya bayar mai abin hawa ya kawo mai kaza duka dai a ce in an ba ku nan da shekara goma ko ishirin a state ɗinku ba za a samu wanda ba musulmi ba sai dai wanda dai ba dai da ba a ji a masa da'awa ba mun taba zuwa jaliyat a saudiya wato inda suke kula da bangaren da'awa na afirka da muka je muka yi mitin da su sai suka ce kamar shekara nawa muke gani da kuma kuɗi kamar nawa za a tanadar mu musuluntar da najeriya ka ce kai wannan ai ba zai yi ba suka ce akwai abin da ba zai yi ba muka ce ai ba gaskiya ba zai suka ce a to shi ne so irin wannan ya kamata a ce kun yi wannan planning din kuna da shiri in ya yi ku yi in bai yiwu ba dai haka dai kun san dai kuna da wani abu a ƙasa muka ce ka an wa mutum ma tunanin wannan ba mu dai muna iya abin da mu iya yi kawai kowa ya samu wanda zai iya dan ƙauyen kusa ya je ya dan yi iya irin nasa wannan yake gwada cewa musulunci sai an tashi sai kuma kowa ya ba da gudumawarsa ya ayyuha allazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum wa la yansuranna Allahu man yansuruhu inna laqawiyyun aziz zamu tsaya ana abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa abinda da muka yi shi bisa kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sa mu tarayya cikin lada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh